ha in satoshi ga satoshi zan goge ya za ku da ni kuna magana cewa satoshi za a sayar shi dala dubu ɗaya ɗari biyar kuna ƙara haukata mana mutane kuma ko kun yi lancin ɗin shi ku uwar lancin ba lancin ba wallahi sai na goge shi kuma in kai sauran kana ganin ƙarya goge shi ake da wasa ka je ka gwada goge naka ga hanyar da ake bi a goge satoshi shi ma duk wani abu da zai zo wanda zai haukata mana mutane in dai na same shi wallahi sai na goge shi ga delete account sun ce na sa password din mai account din to ni sanin password din mutane ba abu ne mai wahala a waje na ba zan sa password din gashi na sa password din na yi confirmation kawai zai goge kanshi ne satoshi ne guda ɗaya wanda ku ne kuke magana satoshi dala duk da ɗari biyar za ku haukata mutum yau za a launcin ɗin satoshi to gashi zan goge shi ina ruwa na da shi ku zo ku dinka haukata yan uwanku mutane ga suna so ne confirmation ku zo ku dinka haukata yan uwanku saboda rashin adalci da rashin gato me a ciki satoshin wai suke ƙara nuna